is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin a bari ya huce, amma kafin nan sai a gyara zama saurari labarin duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Gadar bakin tekun nan ta wucin gadi da aka kafa domin kwaso kayan agajin jan kai da ake bukata daga jiragen ruwa don farar hula a Gaza. Ta yiwu an yi zagayen ƙarshe na aiki da ita. A jiya Juma'a jami'an tsaron Amurka sun ce ba a san ranar da za a sake kafa gadar ba bayan da kokarin juna ta a bakin gabar tekun Gaza a ranar Larabar da ta wuce ya ci tara saboda tangardar na'ura da rashin kyan yanayi. Mataimakiyar sakataren yada labaran ma'aikatar Pentagon Sabrina Singh ta shaidawa manema labarai cewa wannan wani batu ne da suke kan nazarinsa a duk rana. Gadar ta wucin gadi wadda ake kira JLOTS a takaice. An ajiye ta a tashar jiragen ruwa ta Ashdod da ke Isra'ila tun a ƙarshen watan da ya gabata saboda rashin kyan yanayi. Bayan matsalolin yanayi da fasaha da aka fuskanta, ma'aikatar Pentagon ta yaba da abin da aka cimma da gadar wajen taimakawa isar da sama da tan dubu takwas na kayan agaji daga tsibirin Cyprus da ke yankin tekun Mediterranean zuwa Gaza tun lokacin da aka fara ayyukan jigilar a tsakiyar watan Mayu. Shugabannin kungiyar tsaro na neto sun koma gida jiya Juma'a bayan wani taron kwanaki uku da suka yi inda suka yi bikin cika shekaru 75 da kafa kungiyar suka kuma kudura aniyar tallafawa Ukraine ta fannin soji zuwa lokaci mai tsawo sannan suka yi alkawarin cewa makomar Ukraine na a kungiyar ta neto. Shugabannin sun kuma caccaki kasashen China, Iran da Koriya ta Arewa saboda yadda suke samawa Rasha dama a yakin da take yi da Ukraine. Ukraine. A cikin sanarwar ƙarshen taro da suka fadda, ƙasashen ƙawancen sun ce mamayar da Rasha ta yi wa Ukraine sama da shekaru biyu da suka wuce ta shafi zaman lafiya da kwanciyar hankali a yankin tekun Atlantika da na Turai ta kuma kawo cikas sosai ga tsaron ƙasashen duniya. Sanarwar ta kuma ayyana Rasha a matsayin kasar da har yanzu ke zaman babbar barazana ga tsaron kasashen kawancen. Kasashen NATO sun ɗauki mataki don tabbatar da cewa Ukraine ta yi nasara a kan Rasha. Ƙungiyar ta NATO ta amince da alkawarin ba da taimako ta fannin tsaro ga Ukraine zuwa lokaci mai tsawo tare da kafa wata sabuwar rundunar soja da ake kira NSATU a takaice don tsara yadda za a samar da kayan aikin soji da ba da horo ga Ukraine. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Masana na kallon atisayen soja da aka fara a wannan makon tsakanin kasashen China da Belarus a matsayin martani akan yadda kungiyar tsaro ta NATO ke ƙara kusantar yankin Asiya da tekun Pacific kuma wata alama ce da ke nuna cewa shishigewa kasashen Turai da China ke yi zai ci gaba da ƙaruwa. Kwana ɗaya kacal da fara taron ƙungiyar tsaro na NATO a wannan makon inda Japan da Koriya ta kudu ke daga cikin manyan mahalarta taron. China ta fara atisayen yaƙi da ta'addanci na kwanaki goma sha ɗaya da ƙasar Belarus a Brest wani birni da ya haɗa iyaka da ƙasar Poland. Belarus ta kasance mai goyon bayan mamayar da shugaban Rasha Vladimir Putin ya yi wa Ukraine, ƙasar da ta haɗa iyaka da Belarus ɗin da kuma Poland. atisayan wanda aka yi wa lakabi da Eagle Assault 2024 an tsara shi ne domin karfafa haɗin gwiwar soji da kuma ba ƙasashen biyu damar tankarar wasu muhimman batutuwa da suka hada da kai samame a wurin da jama'a da yawa suke a cewar wata sanarwa daga ma'aikatar tsaron Belarus. A jiya Juma'a Majalisar Ɗinkin Duniya ta faɗi cewa tawagogin ɓangarori biyu na Sudan da ke rikici sun haɗu a Geneva a rana ta biyu ta zaman tattaunawa a akan tsagaita wuta a yakin ƙasar da nufin kare farar hula da kuma samar da agaji ga miliyoyin mutanen da rikicin ya shafa. Tattaunawar dai ta fara da fuskantar ɗan ƙalubale a ranar Alhamis yayin da ɗaya daga cikin wakilan ɓangarorin bai je ba sai dai ba a bayyana bangaren da bai je zaman ba amma mai magana da yawon Majalisar Ɗinkin Duniya a Geneva Alessandra velucci ta shaidawa manema labarai cewa an fara tattaunawar yanzu. Ms. Bellucci ta ce ko da yake wani bangare na tawagogin bai halarci zaman taron na farko ba masu shiga tsakani na Majalisar Ɗinkin Duniya sun iya yin tattaunawar da wakilan bangaren da ya je. Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. karshen mako kuma aka shigo karshen mako. Lafiya lau ai nace nace yau ina cewa me ya dauki hankalinka a Amurka ne me ya dauki hankali na a duniya zan gaya maka. To malama muna jiki. to yan watanni da suka shige muke muka ba da labarin wannan wanda da dama na san sun ga labarin ko kuma sun ji labarin wannan hamshakin attajirin kasar asiya mutum mafi arziki a kasar asiya zan shi dan autan shi kenan ne dan shi da ya rage bai aure ba shine zai aure to ba to eh, eh, na san yinna hmm. tun yaushe aka fara wannan biki biki na farko dai wai na alkawali ko kuma bari ce a hausance na gani ina so hmm, i see i love yawa i see i love <laughs> na i see i love su hmm. ne su eh, su shugaban facebook ne manya-manyan daya hamshakan waɗanda eh, masu kudin duniya haka su suka halarci wannan sai wancan bikin sai aka gayyaci rihanna ta yi mm. ita ce mawakiyar da aka fita ta mawaƙiyar da aka gayyata ta yi mm. waƙoƙi eh, ko da minti talatin ne aka ce aka biya ta dala miliyan hudu. Wai wai wai wai Aka biya ta dala miliyan shida eh, eh, na sanyi na. Shi wannan mai auren lokacin da kanwashi za ta yi aure bayan ce aka gayyace ta ta yi waka ita lokacin aka biya ta miliyan hudu. a wancan lokacin to ita ita rihanna da aka gayyace ta sai aka biya ta miliyan shida to na san yana a wannan shekaran jiya sai aka yi mm. aka sake domin su suna an za a yi auren za a yi kwanaki shida to tun da mm. aka wancan bikin da yau a wannan biki na miliyoyi kaza gobe a wannan miliyoyi mm. na kaza to a cikin wannan makon a ƙarshen makon nan ake yin auren ko to sai aka aka gayyaci Justin Bieber Shi ne aka gayyace hmm. shi mawaka to shi kuma <laughs> na sanye da tambaye ni nawa aka biya shi nawa aka biya shi malam agres miliyan goma dala miliyan goma wai wato dai dala miliyan goma wato malam agres eh. ni fahimta ta kawai kuɗin yayi musu yawa ne har sun rasa ma yanda za su yi da shi a'a na ce maka ana ma magana ai lokacin da aka gayyaci Riyana nan ta waƙoƙin minti talatin aka biya ta miliyan shida din nan eh. mutane sun yi ta eh, cewa su a ƙasar india ana fama da talauci da kaza kaza amma yana da irin makudan kuɗi din nan ana wasan kuɗi haka wai ba zai iya inganta rayuwar talakawa da suke ana ta to miliyan shida kenan to yau an yi miliyan goma to na hakikanta cewa lokacin wanda za a gayyata an faɗi mutane biyu da ake tunanin kila su za a gayyata su yi a wurin to ana cewa idan waɗanda za a gayyata nan wanda za a gayyata nan tun da aka biya an daga miliyan hudu aka koma shida aka koma goma to kila sai an biya su miliyan ishirin. to malama garis allah ya kyauta haka kawai za mu ce mu. <laughs> aure wanda ba irin wancan na indiyawa ba shi kan malama grace yawa <laughs> muna taya muna ga alhaji wato iyalan alhaji tijjani ahmad uba saboda daurin auren wato yarsu a maimunatu ahmad uba wadda aka fi sani da hajju da kuma ma wato mai gidanta ko kuma angonta wato izul arab muhammad ismail wato wannan auren dai malama grace za a ɗaura shi ne a yau sha uku ga watan yuli shekara ta dubu da karfe goma sha daya na rana kenan a masallacin sa'ad bin zaid ko kuma gidan alhaji yusuf da ke aminu kano way amma dai ba a sa sunan gari ba ko gidan dutse ne ko oh. ina ne eh to da fatan dai Allah ya ba su zaman lafiya kuma Allah waɗanda suka san ango da amarya sun san inda za a yi a kwarai da gaske sun san inda za a yi sa'annan kila kuma dan an an rage ne saboda irin waɗanda <laughs> suna jira su bi sadarwa su dauki tsinken tsokace irin da <laughs> sai kuma wato taya murna ga iyalan alhaji abubakar a baban faral da alhaji imran tofa bisa ga su kuma auren 'ya'yansu da za a yi suraj abubakar gagin da kuma fatima imran shi ma wanda za a yi shi a yau asabar dinnan wato babban masallacin birnin kumasi na kasar ghana da karfe goma na safe tare da fatan allah shi bada ikon zuwa kuma allah shi bada zuri'a ɗaya ba to malama gara sai kuma wannan sakon taya murna ga auren da za a daura na firdausi umar aliyu da angon ta musa abubakar hassan wanda shi kuma za a ɗaura shi ranar juma'a in Allah ya kai mana rai 19 ga watan wato muharram wato daidai da ranar 26 ga watan yulin shekarar nan ta 2024 wato da karfe biyu na rana wanda za a yi shi a babban masallacin juma'a na damau da ke karamar hukumar mulkin kubau ta jihar kaduna da fatan allah makonni biyu kenan masu zuwa makonni biyu kenan masu zuwa mai zurhin ido kenan ah, malama gari mai zurin ido kenan mai eh. ido <laughs> to sai dai wannan shi kuma wato wannan juma'ar mai zuwa ne ah, muna taya murna ga hajiya safiya rabi'u Ah, wadda ita kuma za a daura auren wato 'ya'yansu ko kuma bikin auren 'ya'yansu saifuddin da kuma hawa wanda za a yi shi kuma ranar juma'an nan za a yi kamar da muka faɗa tara ga watan yuli da karfe uku na yamma a wato luxurian event center da ke titin gidadu a unguwar nasarawa gra ta jihar kano da fatan allah ya bada ikon zuwa kuma allah ya bada zuriya ɗayi baya kuma albarkaci waɗannan aure-auren raken. To amin sun amin aka ce ana aure ana haihuwa ana kuma barin wannan duniya. Haka. To bari mu mika saƙon ta'aziya ga iyalan Reverend Injiniya Daniel Kamfe Makfu wanda Allah ya ma rasuwa za a kuma yi jana'izarsa gobe Asabar da karfe goma na safe bayan an yi addu'o'in raka gawa a ekwa good news bukuru da ke garin jos sai kuma gaisuwar ta'aziya ga iyalan ungo laraba dauda wadda ita ma allah ya marasuwa za a yi jana'iza ta ita ma mai zurfin idan kenan mako mai zuwa mm. bayan an yi addu'o'i ranar juma'a za a kuma jana'izar ta ranar asabar a mai zuwa da karfe tara na safe za a yi jana'izar tata ce ita kuma a garin kokin lcc zarmaganda bayan makarantar 'yan mata mayakan sama ta 'yan mata a garin jos to allah ji kan mamatan allah kuma ya kyautata namu karshen To amin su amin malama Grace to bari kuma har yanzu kamar yadda muka ce mu mika gaisuwar ta'aziyya wato sada zumunci ne da kuma ta'aziyya ta rasuwar Alhaji Usman Tuifu Habubakar Bello zuwa ga matarsa malama Fatuma a unguwar Botoi da ke birnin Accra da Hajiya Zainab Bello da Hajiya Balkisu Ho da Hajiya Hawan Baba da Hajiya Ladi Kaduna Rafin Guza Hayin na iya da Hajiya Hawaruga da kuma Hajiya Aminatu Siddu Amurka amurka sai hajiya rahama umar sanda amurka da malama zainab ainan amurka da hajiya nafisa uk da alhaji ali jaman da alhaji garba spain da alhaji jafar bello belgium da abdulrahman bello amurka da alhaji aljumma bote accra da alhaji ali siddu belgium da alhaji Buraima. bello bote akara da kuma alhaji ilyasu bello bote akara da alhaji nura baban nura akara da sai kuma 'ya'yansa ahmad rufa'i tufa amurka da yusuf tifo botwe a da kuma samira tuifu amurka da imran tuifu botwe akara da iyalan gidan marigayi alhaji bello da ke bote da kuma marigayi ya hajiya hassana ya tokar karamar mulkin yabu da ke jihar sokoto To bari kuma mu a rufe wannan babin gaishe-gaishen da waɗannan gaishe-gaishe da suka hada da haɗabi mai kwamfuta mai yama sai Ahmed Ladan Girkau da Comrade Ilyas Yakubu Digawa sai Ibrahim mai wankin hula a Kimba sai Yahaya Dano Azare da Isa Jika mai saje sai Aminu likitan dabbobi birnin Malam. da nura abubakar gidan abba da zaki su dangi zomawa sai kabiru abubakar bulayanki da rilwanu sa'idu gayari sai ashiru usman sabuwar gwaram duk garuruwan ku ne nan na sanyi na kwarai da gaske <laughs> da sani ashura ashe duk kila ba ka san mutanen da sani ashura mai goro hmm. sai da zifi ibrahim rugan malam daga ƙarshe muna mika gaisuwar fata alheri da sada zumunci ga umaru makeri kasuwar jiga da fatar an tashi lafiya to amin sun amin malama a nima na gaida wanda ke kin da sunan shi kabiru a bulan yaki bula bula bula kuma na san dai na kuma san ba za ki taɓa manta da bula ba kin ci bula a nan Amurka na kawo miki bula <laughs> wato wato bula abinci ne bulan kuma suna ne a shi a gari ne ai bulan yaki kuma tsakaninsa da ƙauyen malama garis ko da kafa ma sai ka je daga sanyin nan zuwa bulan yaki da kafa eh. ko su ne ko su ne suka fara bulan nan ne ba su suka fara yin bula ba sunan dai garin ne ni ban san yadda ya samu dangantaka da bula ba amma dai za mu tambayi malam Kabiru sai mun nemi tarihin kunan yakin nan. A gaskiya don haka Malam Kabiru yana jimu Malam Kabiru in kaji sai ka gaya mana menene dangantakar garin ku da kuma kula da Malam Magriz ta ci kula ta ji ta ji da kula yake a nan Amurka. Ta ci kula an shi ne har ashe ashe kula ashe kula a kunce. Wannan garin kulan yaki. Na'am. Yau masha Allah yau na na na ilmantu. Na'am. To na san yana yau ma mun yi bako. Na'am Malam Magriz lalle kamar yadda muka yi ba masu masu sauraron mu matashiya a eh, Allah da yau za mu wato kawo musu tattaunawa da muka yi da babban bakonmu wato wani ɗaya daga cikin masu ba da gudunmuwa ga sha'anin harshen hausa musamman bangaren nishaɗantarwa wato nazifi asnanik. To mun dace baraka wakilin baraka Bashir a birnin Kano ta yi hira da shi sabili da haka aka ce waka a baki mai ta fi daɗi ga baraka da bakon nata. Assalamu alaikum sunana Nazifi Abdulsalam Yusuf kamar yadda aka fi sani amma an fi sani da Nazifa asmanic kuma ni mawaki ne ni yes of course mawaki ne ni an san a waka amma kuma ina yin producing films ni na yi producing films kamar irin su dan marayan daki dakin amarya da sauransu currently kuma <clears throat> ni nake shirya labari na series da Amini Sere ke director na kamfanin Sera Movies. a waka eh to na fara waka ne tun rubutu na fara gaskiya ba rerawa ba daga baya kuma na zo na fara rerawa a bisa shawarwari na abokai na cewa oke kai ma ka gwada ka gani ko za ka iya kuma na gwada allah da ikonsa kuma mutane suka karba gaskiya dai ko da fara rubutun waka ta tunda ita ce wacce zan ce na iya lissafa shekaru na cikin fim industry shine ba na mantawa na fara rubutun waka tun wajen 2005 kuma wannan lokacin shine kuma matakin farko da na fara shiga film industry. Kizo farin duba, zara uki zo akwai <clears throat> nasara a cikin sa tabbas akwai akasin haka alhamdulillah ni kullum abin da nake faɗa nasara ta da ah, harka irin ta sana'a ta waka kofin shine ina alfahari da in ga an san nazifi ba a cikin gida a kano ba ba a nigeria ba outside of nigeria in ga an ce nazifi to mutum yana da wata daraja wadda idan ni na gan shi kuma na ji cewa yana sona ina jin daɗi sosai ina kuma alfahari da wannan so dubban mutane za ka ji suna na zika na zika to na gode wa Allah da wannan ita ce gaskiya nasarar da bana iya manta da ita akasin haka kuma dama wannan duk mutumin da ya samu wata nasara za ka samu za ka iya sanin ka da masana'an wajen wani kuma ka ga har sun kau shi kuma baka kai mishi ba ko kuma abin da kake baya masa so wannan ba wai ina jin wannan bane kawai sai dai wani lokacin in na kalli wanda muke yare ɗaya na ji cewa shi yana ganin cewa abin da muke yi kamar ba wani abu ne wanda muke ciyar da kanmu ko muke da alfanar da kanmu ba to sai in ga to wannan kamar ya sace mana guya bai kara mana karfin gwiwa ba to wannan gaskiya shine kalubalen da zan ce kullum ina ta akan da shi kuma sai dai mu ce kawai Allah ya gane da mu gaba daya kuma Allah ya samu dace ita kuma waƙar halitta yes na yi waƙa na halitta don ina kowa ya sani waƙa. ka ta halitta da na ina da tsawa nazifi na da tsawa bai yi waka ba gaskiya kuma Allah da ikonsa na zo na ɗauko rubutun wannan wakar mutane sun ji ni na zo a bayan da suka saba jina ba dan gaskiya bana hawa tempo mai gudu ina dan hawa ka ji na dan yin waka a hankali ka ho mu zauna ladi dan babu sai wata rana a hankali sai kuma wannan karan aka ji ina ta yaban wata ina yi so na duba ne kawai na ga cewa oke yanayin yan wannan lokacin ga yanayin irin rubutun da suke so so shi sa shi ita wannan waka ta halitta don kusan ba sunan ba ya fara hawa kai ba kawai na yi rubutun waka ne daga baya kuma sai na zo na sa wannan sunan halitta din Allah da ikonsa kuma sai ta karɓu a hannun wato masu sauraro har ma hannun abokan aiki wanda suka ringa taya ni muna promoting din wakar. nan za mu abin nan za mu dan dasa aya amma masu sauraron mu sai su biyo mu domin jin shin ya ta kaya a tattaunawar da muka yi da nazifi a sunani alkawali alkawali kaya ne to kada ku bari a baku labari na sanyi da ka ni bashin labari makon da ya wuce zan ba labari kenan sai sai lokaci ya halin nashi kwarai da gaske sabili da haka <laughs> ba zan fasa ba <laughs> babbar bare da yake tallar biredi a birni. To ai kaji matsala. Yawwa to shi kenan shi kasan in kana tafiya duk matafi ya sani idan ka je inda mota ta kan tsaya ko da tasha ce ko kuma mahaɗa ce duk da inda gefen tituna nan cikin gari dina za ka samu masu saye da sai da abubuwa daga kama daga su gyaɗa ne su goro ne su lemu ne musamman dai biredi matafiya an san su da a tasha da da sayan biredi sosai shi kenan wannan yana yana talla biredin a kasuwan na akwai gidan mai hmm. so yana kan hanya kenan sai ya hangi mota ta yi kwana an aje sai ya tafi ashe shi yana tsammani fasinjoji ne a ciki so ya rugo tagogi a buɗe hmm. ya ce a sai biredi a sai biredi bai je abin da sai ya mika biredi sai ya ji an karba sai ya sake daga biredi sai ya mika sai ya ji an karba ya daga biredi ya mika ta taga kawai shi yana ta zara biredi yana mika baya ga ya bada guda hudu yana jira a bada kuɗi yana jira a bada sai ya mika hannu ya ce to a bashi kuɗin tukuna na kafin ya sake miƙowa buredi yana karewa ya leka ya ce kudi nake jira malam kudi nake jira malam ya ji shuru da ya leka kawai sai ga ashe awaki ne a cikin yake ta miƙa buredi suna saya suna saya ba kuɗi suna cinyewa lalle babarbare lalle wannan babarbare ya ya ika ba ni kan da san ni kan da san wannan abu sai babarbare ko bagubiri a to a ce kila kila ba fulata ne ne ya aiko da labarin yace a ce wai ana cewa fulata to ga bare bari masu wayo masu hikima masu ma neman eh, kawai kana kawai eh, kawai kai ta ni kabiri kai baka tsaya kaga ba ba za ka ba wai kai kawai kawai shikenan eh, kawai sai da in ya daga daga ka kawai sai ya mika ai to shikenan an ja kawai. Ai ko ya Yana gani ya <laughs> samu kasuwa. Ya gobe ya kuma kuma. <laughs> kenan haka kace. Na ga malama na daga mana hannun sabili da haka tilas mu ja burki da yanzu a Murtala Faruk sanyin na. Alheri ke muku fata alheri da kuma fata lafiya da zaman lafiya da abin lafiya da a duniya ba na barke ke yawa. Wannan shirin na zuwar muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Zuwa madadin waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da sun hada da Julie Leathers Gresham da ta daidaita mana sauki da ba da umarni. Ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku lafiya. Allah